Jama'a Assalamu alaikum kun barka mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. Shirin namu na yau zai dubo wasu daga cikin matsaloli da ke hana ruwa gudu musamman bangaren guje-guje wanda hakan ya kai ga rasa rayuka kamar yadda aka fuskanci a jamhuriyar Nijar a lokacin jarabawa ta ɗaukar matasa a ayyukan kwastam ko kuma jami'an yaƙi da ayyukan fasakwabri ta ƙasa. Shirin duniyar wasanni tare da ni Abdullahi Isa. To kamar yadda dai kuka ji da farko shirin zai duba matsaloli da matasa ke cin karo da su yayin jarabawa a wasu kasashe musamman ma a jamhuriyar Nijar. Matasa da dama dai ne suka rasa rayukansu yayin jarabawar gudu na neman aikin kwastam a ƙarshen makon nan. Yawancinsu 'yan mata ne daga garuruwan Yamai babban birnin ƙasar da Doso sai dai har yanzu babu wata sanarwa a hukumance duk da cewa labarin ya mamaye kafofin sadarwa na yanar gizo wannan kuma na nuni da cewa akwai babban matsala a fannin ko a makon jiya aka zalika kamar yadda aka ji a ƙasar Gini Burkina Conakry matasa tar denis suka rasa rayukansu yayin daukar soja. Kafin mu je zuwa mutanen da lamarin ya shafa da kuma masu ruwa da tsaki a fannin kiwon lafiya da sauransu. Na yi kokarin jin ta bakin Salisu Isa da yanzu haka ke bin labarin sau da kafa. To ana iya cewa dai wannan lamari dai shine irin shi na farko da ya faru kamar abin ya shafi jihohi kamar uku. ya mai inda aka yi samun rasa rayukan sai dosu da kuma difa. To sai dai kasan abubuwa ne da yanar gizo ke ta yadawa. har yanzu a hukumance ita gwamnati ko kuma wani jami'in gwamnati ba wanda ya hito ya magana akan abun sannan su kan kansu in ka ɗauki ƙungiya kamar ta sana da ta jami'an kwastam ba ta hito ta yi bayani ba hatta da shi babban alƙalin gwamnati an yi ta mai tambayoyi akan wannan ya ce shi babu wasu iyaye da suka kawo ƙorafi akan cewa 'ya'yansu su rasa rayukansu a wannan fage to dai ana iya cewa dai abubuwa ne kamar nan saboda addini uwayen yawanci ba su cika kai koke ba dangane da wannan kamar wajen hukuma tunda abu ya rige ya faru ne to kuma hukuma ba wanda ya ya magana to sai dai wannan na nuna cewa lallai akwai yan matsaloli da suka shahi harkar motsa jiki kuma in ka lura yan mata ne abin ya shafa to ana iya cewa wannan akwai matsaloli kwararri eh, na ba da kowa nashi nazari akan dalilan faruwar irin wannan lamari tunda kamar ya mai an samu mutum kusan takwas dosa mutum biyu difa mutum ɗaya. Ƙwararru na nuni da cewa kamar akwai matsaloli ne ɓangaren rishin motsa jiki yadda ya kamata sannan kuma da sa jiki ya yi aikin da bai iyawa tunda idan mutum bai iya abu ko kuma jiki bai iyawa ta ce sai an tilasta daga nan sai zuciya ta sake to duk irin waɗannan matsaloli ne yawancin matasan suka fuskanta ba a yi binciken kiwon lahiya da ya kamata ba ba a yi motsa jikin yadda ya kamata ba sannan kuma ga wannan matsala ta tilasta ma kai cewa sai an yi ƙoƙari an samu lura da dakikoki ko kuma mintutukan da ake ba mutum kamar mata kilomita shida maza kilomita takwas su yi shi a cikin takaitaccen lokaci. To Salisu Isa koya batun likitoci da ke duba lafiyar matasan kafin su soma guje-guje? Ka san inda irin wannan jarabawa ana aza takardu na kiwon lahiya, kamar likita ya duba mutum a wanda ake ce masa certificate de visite et contre visite medical. To yawanci wasu sukan bata bayan fage tun daga da wasu lokutan sai an ɗebi wato tension ɗin mutum a gani yanayin buga zuciyar shi da hitsari kuma likitan zai tattausa cikin mutum ya dudduba shi da kyau to yanzu ɗaliban sun yi yawa ka gani kuma wasu suna bin ta wata hanya na cewa su samu eh, wannan takarda to duk ire-ire waɗannan abubuwan eh, shi ne ke da kurakurai tunda in ka saurari hirar da muka yi da likitoci a cikin wannan shiri ka ji bayanan da suka bada takamaiman dalilan da suka sa wannan su ma kwararri bangaren motsa jiki sun ba da dalilan na motsa jiki da suke batun ganin cewa yanzu kuma mata suna daɗa ƙaruwa a cikin neman sa tushe ma ko duwan ko kwastan ko polis shi ma akwai shawarwarin da aka ba su ke to kenan kaga tun daga ƙwararri sun yi bayanai akan irin hanyoyin da ya kamata su bi eh, uwaye su ma suna da tasu rawa da ya kamata su taka ba za a tilasta ma yaro bai abin da ba zai iya ba ko kuma eh, a sa min ido akan cewa an darata wasu ƙa'idoji na kai ya bincike ba a yi bi wata ɓarau haya ba a samu mai wannan takarda ta likita da dai sauran wasu abubuwa da ya kamata su ma uwaye su sa eh, kan su, tun daga shi neman haƙƙi ne kuma a rasa rayuka. Salisu kamar da dai ka faɗa bar mu ci ta bakin likita Dr. Nino wanda ya bayyana cewa akwai hanyoyin da ya dace matasan su bi. Ko inji ne kace ka matsa mishi. Jiki inji ne in kace ka matsa mishi farar ɗaya za a samu matsala ko to haka ne abu na biyu akwai wa'ansu kamar rashin lahiya da ke ga mutane ba a je wurin likita ba aka auna ko ko an bo an su hanyoyi an ɓaɓɓoye saboda ka san an ce wurin wurin abin ne wanda za a samun aiki sai a bi wata hanya a ɗan ɓoye alhali ya hausa ke cewa ce ce ya da a ɓoye ɗin a rasa rai kwamma a hito firifalu a ga mutum ga matsalaka Allah shin ka ka nemo wani aiki ai ba dole ba sai kai wancan ko to an ga abubuwan duk suna kawo haka don likitoci in baka je likita ya gwaje ka ba kana iya ai abin nan ko baka iyawa ka te ka sa kanka sai ka maka matsala sai dai dokta wasu na zargin likitoci da kaucewa doka tare da bayar da takardu ta hanyar da dace ba zuwa matasa kasan takarda an na sport ne motsa jiki akwai ka'idodin da ya kamata a ce an bi na ɗaya ka zo likita ya jibe ka akwai cututtukan da in kana da su likitan ko mun sa karcin shi bayar raba ka wannan takarda in ya ce ba ka iya ɗin to ka rarraba ka iya ɗin kakka matsa mishi aka bauta hanya aka matsa mishi da kai da shi duka kuna iya zama cikin wata matsala shi yana iya rasa ran shi wanda ya matsa ɗin kai likita in abin ya je kawo sai a kai ka a ɗarme ka ko ya bai ba ko to kenan in likita ya ce abin ga a'a to a'a ɗin ne ya san me yasa a'a ɗin shi wannan dole ne in an ce kwararre ne ka akwai likitan da club club din akwai likitoci da ke gare su wanda dole su sa ido kanka to wanga na kamar na yan lakwal ko da nan gabu ya kamata a ce ka a shige shi farɗai in dai mutum makaranta ce yake akwai tunda wata shida ake ana karatu ko wata shida na ana yi ana sport kaɗan kaɗan ko ya ma mutane ake dan jikin mutane ya saba kama a zo ku kwamɓalata ta privé sportif haka ko back sportif to wannan abu ya kamata a ce mutane yara su ɗora zuwa suna yin shi ba sai breve ya zuba ko back a ce a a bari in ji kai ɗai wannan ɗaya zai samu matsala na biyu in ana sport ɗin jarauta haka konkur haka ba dole ba a ce wai in ka ji ka gaji ka ce dole ka matsa in ka ji ka gaji ka ba hankali kana iya tara 'yan ruwanka kaɗan ba sai ka bari kishirwa taka da yan ruwanka kaɗan in kama su masu abin suna bari ka da ruwa ka tai da ruwanka cikin dan buɗe an kara gudu kar ci ka dan yan ka dan kushin ka dan bushe ka koga kai gaba ko wani dan sukari ko wani dan biyu abu mai daɗi ka ɗora zuwa kai gaba duka wani abubuwa ne suna yi suna suna taimaka ma jikin mutum ya ya samu ya dan kai inda ake so amma an ce a matsa din gaskiya kuskure za a samu matsaloli kaɗan kaɗan ko diyawa ma tunda abu ya kai ga rasa rai to tunda abu ya kai ga rasa rai akasari irin wannan eh, kamar da kwarin kamar ya kamata a ce da kwarin akwai visit kwatar visit wanda ake ma yara akwai shi wanda suke aza takardu cikin bisi kenan kaga wannan akwai mu na likitoci mu da wani bi sai a zo a ce muna yaron ba wani baka maganin shi a zo a matsa muka a ce ko wani babanka ya kawo muka ko wani avec le poids social wanga na al'adunmu ɗan uwa da amana suke wani tsoho ya zo muka zamne gujib dole sai ka yi ka baka gyaro ba alhali yaran nan baka mashi adalci ba wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio faransa international rfi hausa musayi koma zuwa salisu isa to salisu isa ko ya iyayen yaran suka ji da haka in ka duba aiki shi ma an ka saurari shi ɗaya daga cikin iyaye wanda muka hira da shi alhaji rabu zaidi ai ka ji abin da yake cewa akan wannan da cewa ana tsananta ma yara akan wannan kenan uwaye na ganin ana tsananta ma 'ya'yansu amma ba su da hanyar da za su bi su kai kokensu. Alhaji Rabiu Zaidi ɗaya daga cikin iyayen yara yana mai cewa. Lalle ba ka da gaba ba wannan lamarin ka da ya mu uwaye da ban haushi da bakin ciki. Farsiyo yau duk wanda aka ce yau ka ba shi aiki kuma ya zo ya jaraba aka ce wurin jarabawa nan. sai dai a kawo muka gawo shi lalle akwai takaici amma ana cewa kamar eh, ɗaliban ne ba su motsa jiki yadda ya kamata shi ya kawo wannan ko kuma suna neman takardu na shabu to duka huskokin wannan da ka gayi ana samun su menene kawo wannan rishin aiki da kulawa da yara matasa tunda yaro matashi wasu sun yi university sun kare ni kan kai na nan da nake ma magana akwai yaro na da university ya kare yau shekara shida ba ba aikin yana nan zamne to wani irin bakin ciki ne yaro ba za ya samu ba bisa lalle ba su motsa jiki akwai wanda ba su motsa su yana yiwuwa haka to yarabawa ce ake yi ta huce inna lillahi tunda yau yaro da shekara sha shida sha bakwai a ce an yanke mashi kilomita takwas a bashin minti 25 ko 20 a ce ya yi gudu ya zo lalle akwai kwaruwa. Duka duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman Salisu Isa wakilin mu daga maraɗi sai jami'in da ya hidima kan na'ura Ibrahim Tukur Gafi ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu huta lafiya.